kamar yadda na muku bayani a baya akan asalin hausawa akwai ra'ayuka da dama a biyu daga cikin ra'ayin shine akwai hasumiyar babila da kuma hawasa wataru ban katin nan bani wani ɗaya bani wataru aminu kai ku fita wizi ana kwanda ku fita gaban allo

aminu ka rubuta min sunanka sau arba'in da hanci shut up me haka kai kwa bango kwa bango nace kuku. kwa nace kwa bango shut up wato shine ana muku magana kuna wata ne dariya yau Shut up! Keep quiet! To you, who was ya zo da yamma. Yes! Yes! Shut up! Shut up! Kuma duk wanda ya makara, I'll punish him. Yes! Keep quiet! Keep quiet. Keep quiet. You must come today. والله بك ما تسبوا والله ما تسبوا ما تسبوا والله بنيوا بقى kana wuce nan gurin nan maka iyo malam me na satan ma ne eh, me ka ka bu kowa sani ai ka fi dan da ko sanin tasha ga ta nan ka bude ma a gani a tabbatar maka da cewa jakata ce malam kai kadai ba ture irin wannan kallon jakar ah to da garin mu ni kadai ne mai wannan jakar da kake ganin ta dan da zan taho ma sai da aka bani salahun jakar ina da tabbacin kayana ne a cikin jakar kuma a bude a gani in tabbatar maka to bude mu gani eh. baka isa ba Allah. ya hakuri dan Allah takalma kake sayarwa ne naga takalma fal a ciki Allah kauce in wuce ai je kace wallahi tayi kamar da tawar aka sace jiya wallahi ban san takalma kake sayarwa ba kai hakuri kaji kai hakuri kaman abuwa aikin banza aikin a jaka ce wallahi ita kenan wallahi ita ita kenan wallahi irin ta ce kadai a garin mu wallahi duk garin mu ne kadai ne mai irin przykusić. gama wanke wanken? A sauran yan kaɗan. To je kan an jima zan kira ka kaji? To. Eh je ka in an jima zan kira ka. Na gode. Bash. In Allah ya so ya azurta ka dare ɗaya kai arziki. Allah ya yi rabona ne ya kai ni kashi kan gwannan wallahi. Vibrant da aikin banza ma ina jin kayan wani almajirin ne wallahi wallahi ina ce Allah ya azurta ni Ibrahim gaba zuwa countries to uncover its incredible food and the people who make it happen. In this episode today, I'm headed back up to the northern Kenyan coast to meet a couple of fishermen who specialize in getting octopus with spear guns. Now, these guys have very crude equipment and they make their own spear guns using all sorts of bits and pieces that they find around the place. Now, catching octopus can be quite tricky. The area of area fishing is prone to silting and the water can get quite murky. If we are successful, I'm then going to go meet a farmer who specializes in a root called cassava, which is an absolutely delicious ingredient we get here in Kenya. and I'm going to get somebody to show me how to make fresh coconut cream. All those ingredients are marry beautifully to make a fantastic gift. An tuna Allah in ba abin da zan yi zan je gida saboda jikin mama na ya tashi. Oh, Alawiya. Sorry. Kun kai ta asibiti ne. Tashi hankali. Ku kai ta asibiti mana. Kuna so ta mutu a gida ne? Jackson. Ba mu da kuɗi. Jackson and Ferrara are both oh. fishermen, but they do specialise in catching octopus. And they do it using Nassau. That is a homemade spear gun. There is some serious engineering gone into that. You've got all sorts of bits of rubber and wood tied together. Hello, yeah. I wanted to show you how to make one of these because I'm, I'm, intrigued. Take this. And it's, it's really impressive. Okay, see, as a Make leave them to die at home. Oh. Do you hear me? Uh -huh. Tell am say èmi ní ọ̀làbọ̀dé àti ìyàwó mi ní Stella we will come you and. you are good you are ah, eh? you will o oh. not me wetin go carry me go uh, that there yeye compound. Yeah, thank you. Uh, Why are you doing this to her? Eh? Alawiya, she's a good girl kuma duk abu muke sai mata si do it right mm. alawias is a good girl o oh. eh you better stop it o oh. you better stop it. You are not serious. You man, you are not serious. Yo, Allah na yo. Hai. Ina tsoron kan na haɗu da gyamban ciki. Ina tsoron kan na haɗu da gyamban ciki. Wannan ciki yana wannan ƙogin. cikin birnin yake kowa kan magana ba zai kula ka ba sannan ku ne yawa sannan ku eh. sannan yarinya bayan tuwon biski ba ni da shi ni da shi. To na acca fa na acca. Me ya acca kuma? Eh? Me ya acca? Ab <laughs> ya hakuri. <laughs> Kuma yan binni masana ta riga ta bata kuma kusan acca ba ko? To kin ga. Idan na akwai dambu ko kunun tsamiya zubo mu. Ka ga malam shinkafa da wake nake sayarwa in za ka siya. Ba za ka siya ba. To. To me na ya raga kuma? Eh. Duk ɗaya ne. a zubo min shinkafa na watan zubo ta sha biyar sha biyar kuma sai ka ce tabon malam abinci na hamsin nake sayarwa zuwa su in za ka siya hamsin eh waken shi kan shi kwanon waken nawa ne bari ya za a zubo na hamsin a eh, ciki in ka san kwanon waken nawa ne na shinkafa kuma ka san ko nawa ne yake ah, ban sani ba to abin da za a yi zubo min na hamsin din a shi kenan mana ne yanzu ba na zo man nan ainu ya ji hmm. ba <coughs> ya gwadu ba san ya jikin alhamdulillah Allah ya <coughs> mm-hmm. amin mm-hmm. ya kamata mu koma asibiti kin san ba na son asibiti ba zan iya zuwa ba Kawai ki kyale ni. Amma mijin antina idan ya ji labarin ba mu koma asibitin na ba kin san ba zai ji daɗi ba. Haka ne. To, Allah ya kai mu. Sai mu je amma Allah Allah ya ki gaya musu kin san ba na son allura. yi min allura kin je. Allah da ba za a yi ba yanzu wannan hamsin na ga miki ne saka min karfan banzan nan ko Ba ni kuɗi. Eh? Kaban wancan kuɗin sanyi. <laughs> Kaba yarinya. bani wancan kurin in ci. Ba zan bara ba sai kaban kuɗi na. Kai, ikon Allah. Mutanen birni ba ku da dama. Eh. Ku ba ku da yadda. A haka. Da eh, shi yau ai. Mutanen birni da rashin yadda kuke. Me kake nufi? Hmm? Malam, kuɗi na za ka bani, na fi ka rashin mutunci. <coughs> Sani. gashi kin ga babu wutar lantarkin nan to kusan sati biyu bisu su kawo da mutum sai ya koma falo ma cikin ɗaki ko iska ya ɗan sha ne matsalar wutar nan ne an mun riga mun saba da ita barin tashin ka miki abinci a'a mashi ba na iya cin abinci ki bar shi kawai in babanki da kando sun dawo sai su ci ina suka je suna wurin bara mana bara na fi ka zama na ina da kuɗi wallahi sai ka ban kuɗi na zaka tafi Ni ba ɗan tashin bane. Wallahi sai ka bin. ba ka zo ci abinci ka bata kuɗi ba. Ba haka eh? bane wallahi ba haka bane eh? malam. Na rantsa da girman Allah wallahi tallahi da kuɗi na wallahi da kuɗi na kawai dai yara ne in ga ma muka haɗu su suka ɗebe mun wallahi yara ne suka ɗebe mun kuɗi na. Ba yadda za ka tafi na fi ka rashin mutunci. Salamu alaikum salamu alaikum. Kuɗi na za ka ban. Dan Allah ku dakata dan Allah ku dakata. wai mai matsalar ne wallahi malam billahi lazi la ilaha illa huwa da kuɗi na amma da aka zo gurin nan ka gani na wallahi sata aka min yara ne tsageru na haɗa su a hanya ya ka biya ta ya ci abu ya ci abincin ka ya kai ya isa ya nawa ne kuɗin naira ɗari ne kuɗi na kuma ya ci fanken wancan yaron bai biya shi ba ɗaya ne tak yana zara ido kawai mutumin arziki na gode in ce kware shi kenan eh, da to ya biya ya da kai a da niyya ya cuce ta Allah yana kallon sa kuma ba da niyya bane Allah ma yana kallon sa uhuh. irin mutanen kagar kallon su kawai eh eh <laughs> mai fushi da fushin wani النساء الشريفة شو لا لا لا لا Wani abu ne? Ba komai. Ai suna hanyar dawowa yanzu tun da gashi yamma ta yi yanzu za ki gan su sun dawo Allah ya yarda wallahi yamma nan ah. kawai ban na tsara mata ah. filin bal kawai mu je mi ba. Ah. Allah kwanta kai latti ake tarewa wai da rudu ta yi ne eh mana amma wallahi ni ba wanda ya sai da kin tunda dawo wai samu aka yi dole ne eh in bin da tsabon malamin nan ma dan tsama ne ya samu dawowa makaranta da yamma eh ai malam abin nan mugun ajawo ne ni wallahi ba mai duka na wallahi amma kun san me kun san me eh. mu fita baya kun gani yawwa fita baya kun sai ma wura eh ji ji ku da ai sa sorry sir please ask ku tsaya ku tsaya ku rena mutane hankali marasa kunya za ku rena mutane hankali da na samun za ku kenan kai zo kunta anan kuna ba kallon mutane ba za ku sun ba za ku durkusa ba kai yu kunta kunta kunta mana ce ah, ah. ah, Tashi. tafaji aji ka zo kwanta mana za kwanta ko kuwa ka tsaya kana wani zazzare mutane ido kwanta na ce malama zo ki masa bulala ka kwanta malam kai zaka rike ni a ita ce dai za ta rike ka a ni mace ba ta duka na na ce ka kwanta kwanta na ce ka kwanta kar ki sake duka na zai saka duka ka zan jike ka mai zaka Ka, ka, madaru a ji a ɗauko takalmin nan. Sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Ina jiran shago ne ya tafi ya bar shagon nasa. Ka tabbata mara aiki. Shi ya tafi ya bar shagonsa a buɗe kai kuma ka zauna ka mai gadi. Menene? Ko ku wuce ga malam ma'aikata salam ku baka ji Hausa suka ce abokin barawo barawo ne ba abokin ɗan iska ɗan iska ne to shi kenan shi barawo ne kenan saboda ya taɓa miki kisata ko kuma kin taɓa ji an bi a cikin unguwa ana barawo barawo kowa yanzu ya za ka yi da malam Inuwa da ya ce yana neman ka manta da wannan da Allah ya za a yi da shi to ya kamata ka tashi ka ba mu kuɗin cefa ka shigo ka kwanta min ka daki wani kuwa ya kai ka kana ka zo nan gurin kowa